الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi na mai rukun Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunubanmu mu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba cikin ranakun da muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aqidun shi'a a fa'idu shi'ati al-imamiyya al-ithnai ashariya yau kenan goma sha shida daidai ga watan safar na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da sha shida ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya idan yan uwa su manta ba muna kan eh, gaba eh, ko kuma tambaya ta 155 wanda take nuna matsayin ahalus sunna a wajen shi'a ko kuma aƙidan shi'a game da ahalus sunna yan shi'a ya suka ɗauki ahalus sunna ya matsayin ahalus sunna a wajen yan shi'a da farko dai muka karanta aƙidansu game da ahalus sunna na farko dai su nan ana gudanar musu da hukunce-hukuncin musulunci a zahiri amma sun yan wuta ne gobe kiyama ahalus sunna yan wuta ne gobe kiyama amma a zahiri a nan duniya tunda ana tare da su ana interacting da su to a ɗan ba su hukuncin hukunce-hukuncin musulmai na biyu su kafurai ne ko kuma ahlu sunna kafirai ne kuma najasa ne bi ijma'i ahli sunna sun yi ijma'i akan duk ahlu sunna kafuri ne kuma najasa ne shi yau za mu tashi akan na uku na uku <clears throat> suna ce la ta juzu salatu alaihim a akidan yan shi'a suna cewa baya halatta dan shi'a yayi wa ahlus sunna sallah idan ya mutu wala tahillu dhaba'ihuhum haka nan ma yankan su baya halatta a gare su yankan ahlus sunna baya halatta a gare su qala imamuhum al-akbaru al-khumaini babban shehin su limamin su khumaini ga abinda da yace Ya yajibu salatu ala kulli Musulmin. muslimin ya wajaba a yi wa kowane musulmi sallan jana'iza idan ya mutu wa in kana mukhalifan lil haqqi alal asahi ko da ya kasance mai saba wa gaskiya ne a bisa maganin tafi inganci wala ya juzu alal kafiri bi aksamihi baya halatta a yi sallah ga kafuri ga dukkan nau'in kafurai daban-daban hatta murtad hatta wanda ya ridda wa man hukima bi kufrihi da wanda aka zartas masa da hukunci cewa shi kafuri ne mimman ta halal islam ga wanda dai yana ɗamfare da musulunci yana makale da musulunci yana leke da musuluncin kan nawasibi kaman ahlus sunna sune nasibawa e me yasa aka ce musu annawasib masu bauta gumaka kenan abubakar da umar dawa da uthman to kaga su su kam ba a abin nan eh, hatta al-murtad wa man hukima bi kufrihi da wanda aka zartas masa da hukunci to kaga shi abin da yace kenan yajibu salatu ala kulli muslimin wa in kana mukhalifan ko da ya saba wa akidan mu ko da ya saba wa gaskiya ita ce a kenan amma wala ya juzu ku duba baya halatta a yi wa kafiri sallah da wanda ya ridda da duk wanda su 'yan shi'an a mahangansu suka yanka mai hukunci da cewa kafiri ne Eh, kafiri ne ga waɗanda suke makale da musuluncin amma kafurai ne a wajensu su ne ahalus sunna kenan so ya tabbatar kenan ba a sallan jana'izansu wannan maganar ku duba littafinsu mai suna tahrirul wasila tahrir alwasila mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da hudu a ƙarƙashin alƙaulu fi salati alal mayyiti wajen bayanin yiwa wa matacce sallah wa qala aidan Khomeini ya ci gaba da cewa fatahullu zabihatu jami'i firaqil islam ya halatta a ci yankan dukkan kungiyoyin addinin musulunci sex, kungiyoyi kungiyoyin addinin musulunci amma adan nasu bi banda na ahlus sunna wa in azhara al-islam ko da an ya bayyana musuluncin karara ba a cin yankansa ku duba tahrirul wasilati sai mu wancan littafin mujalladi na biyu shafi na da da talatin 136 alƙaulu fi zaba'ihi a ƙarƙashin bayanin cin e, yanka na musulmi ko na mutane wa qad yaqulu qa'il takan yi mai tambaya yayi tambaya wani abu ya zo maka a tunani ka yi tambaya limadha nushahidu ba'da shi'atil a shari'a. to me yasa muke ganin waɗansu ƴan shi'a masu bin wannan aƙida na limamai goma sha biyu yusalluna ala amwati ahli sunnati ana salla ga matattun ahli sunna tare da su fil masjidil harami a masallacin harami na makka wal masjidin nabawi da kuma masallacin madina takan yi wani da yake tafiya waɗannan wuraren ya yi tambaya to ai muna ganin su an ana sallan gawa a waɗannan masallatai guda biyu ana yi da su fal jawabu amsa eh ana yi da su amma dole su yi addu'an da ake yi nan take din ai nan take ina fata an gane ko ai akwai wani gwamna da wani da ya rasu a wata shekara wanda ba musulmi ba ne misali aka ce a masa addu'a da yake babban mutum ne gwamna ne na soja baba shi ta rasu aka zo ya gaida sarki a wata ƙasa ya ce to da Allah sarki a yi ma baba shi addu'a yi kuma sarki ya kira wani a nan ya ce to a karanta ɗan maliyo maliyo goma goma da sharman dudu sharman duduwa goma goma ka gani an ɗaga hannu an yi ɗan maliyo maliyo goma an yi sharman duduwa goma na aka ce Allah ka saka mata da abin da ya cancanta da ita aka shafa shi a wajen shi me aka yi addu'a amen amen amen to don kaga dan shi'a ya zo ana sallan jana'iza da ahlus sunna ba wai bin ba me yake faɗa za ku ji abin da yake faɗa masa ɗin wannan fa a wata ƙasa aka yi shi can na'am qala shaykhuhum wannan maganar a duba yad'una alaihim su suna la'ana ne suna mugunyar addu'an ne ga ahlu ba wai addu'o'in ake yi ba na wanda ake na nema masa rahama da gafara Allahumma ighfir lahu warhamhu inna wa'fu anhu wa afihi a'a wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu wa nawwir a'a ajirhu min adhabil qabr min adhabi jahannama wa adkhilhu ma a'a yad'una alaihim vice versa shine suke tsinuwa da la'anta da dawama a wuta da tashi nan dai ku duba yunzaru furu'ul kafi littafin mai suna furu'ul kafi mujalladi na uku shafi na 122 a karkashin kitabul jana'iz eh kitabul jana'iz babu salati anan nasib wato a babin irin sallan da ake wa ahlus sunna wa zakara fi sab'ata ahadith wa zikira fihi sab'atu ahadith an ambaci an ka hadisai guda bakwai littafi na biyu al-misbahu lil kaf'ami eh wani littafi al-misbahu mawallafin shi shine ami shafi na goma sha uku fi salati alal mayyit a karkashin bayani yanda ake wa matacce sallah qala shaykhuhum ibnu baba wayhil qummi ga abinda babban hamshakin shehin su ibnu baba waihi mutumin kum yace wa idha kana al mukhalifan idan shi mataccen da za a yi wa sallan nan wanda baya a ƙidan shi'a ne mai saba mana ne in ka ji mukhalif masu saba mana su ne a sunna to hai suka ce to ga addu'ar da za a yi idan wannan mamacin halin sunna ne bi ma'ana wanda ba ɗan shi'a ba faƙul kai ɗan shi'a mai sallan ga abin da za ka ce fit takbiratin rabi'ati bayan kabbara ta hudu sai ka ce Allahumma khza abdika Allah ka taɓar da bawanka wabna abdika ɗan bawanka haza wannan Allahumma aslihi naraka Allah ka shigar da shi wutanka Allahumma azikhu alima iqabika Allah ka ɗanɗana masa raɗaɗin uƙubarka wa shadida uƙubatika da uƙubarka mai tsanani wa auridhu naran Allah ka shigar da shi wuta wamla a jaufahu naran ka cika cikin shi da wuta wa bayyik alaihi lahadahu Allah ka takura masa kabarinsa ka matse shi ka haɗe shi ya takura fa in kana mu'adiyan li awliyaika idan shi makiyi ne ai fa innahu ko fa innahu domin shi din nan kana mu'adiyan ya kasance yana kiyayya li awliyaika ga masoyanka limamai goma sha biyun nan wa muwaliyan li a'daika masoyi ne ga makiyanka abubakar da umar da usman da sahaban manzo Allah da na aisha da zaidu da da talhatu da safiya e ya Allah masoyi ne ga maƙiyanka Allahumma la tukhaffif anhu azab Allah karka rangwanta masa azaba wasbub alaihi al'azaba sabban Allah ka zubo masa azaba ta kansa zubowa fa idza rufi janazatuhu lokacin da aka yi haka za a daga shi an idar da sallan za a daga shi kenan a daga eh, makaransa Eh, a ce Allahumma la tarfa'ahu Allah karka ɗaukaka shi wala tuzakkihi karka tsarkake shi ya Allah ina fata an gane ko eh, ku duba footnote wannan bayani a can littafin su na abin nan footnote na hudu wa in kana mukhalifan din nan footnote na uku ko ku duba yaksiduna bil mukhalif in kaji dan shi'a yana ce al mukhalif masu saba mana masu saba mana to ga ma'anan shi man ya tawalla ababakar wa umar shine wanda yake nuna kauna da soyayya ga abubakar da umar to shine muhalif makiyin abubakar da umar kuma shine menene almuwafiq shine alhabib almuwali masoyi masoyi قال ayatuhun muhammadul Hakim wani babban hamshakin malamin su wanda ake kira Muhammadul Hakim yayi bayani fi kitabihi al-muhkam fi usulil fiqh littafin shi mai suna al-muhkamu fi usulil fiqh mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da casa'in da hudu ya ce zahiru abinda ke zahiri annal murada bil amma abinda ake nufi da amawa al-mukhalifuna masu saba mana alladhina yatawallawna shaykhaini su ne wanda suke son waɗannan manya-manyan shehunai guda biyu dattawa guda biyun nan su ne wa abubakar da umar radiyallahu anhuma wa ardahuma wa yarawna shar'iyyata khilafatihima suna ganin halarcin khalifancinsu wanda suka yadda da cewa halifancinsu daidai ne ala ikhtilafi firaqihim duk yanda suke da sabanin kungiyoyinsu dukkansu dai matukan su yadda da abubakar da sayyidina umar a matsayin khalifofi dukkansu mukhalifuna ne masu sabawa ne dukkansu amawa ne dukkansu nasibawa ne ina fata an gane ko to sai karshen wannan addu'ar da suke yi eh, ita kuma ta zo a okay ba mu gama mu ba ko al-mukhalif ok wa qala allamatuhum ko sai wani shehin su kuma mai suna yusuf al-baharani yace al-mukhalifu duk lokacin da kuka ji mata utlika ila al-mukhalifi fil imamati wal mutaqaddam fiha wato wanda kuka ji sun ce al-mukhalif wato wanda suke saba mana to shine wanda ya saba wato gabatar da sayidina aliyu cewa shine farko direct daga manzon Allah sai shi to wanda ya saba wannan ya gabatar da Umar eh, Abubakar da Umar to shine mukhalif ba su saba mana ina fata an gane ko suna da waɗansu satin terminologies haka da suke bawa ahalus sunna daban-daban daban kamar mu yadda muke cewa ah, eh, wani aljihun baya ne aka kama mana wallahi a ofis. aljihun baya ko wani na gaba da kuliya ayyuha sai me washi a za ka ji akwai satin tamina ka a wani na gaba da kuliya aka kama na wallahi a ofis ai oganmu ai wani aljihun baya ne in ba kula ne ce balwa kofijo eh, balwa kofijo haka eh. Eh, shi kuma mai bakin gwiwa shine balwa kofijo in ka ji an faɗi haka eh ko ce ce ɓohogi ce masu rufe ido Ya ma ka sani kenan ina fata an gane to su ma haka suna da kalmomi daban-daban a tsakanin su da sun faɗa kawai an san menene da ahlus sunna ake nufi hmm. Allah ubangiji ya rufa mana asiri a cikin sharhin dai yace ash-shahib ku duba kuma ash shahabu thaqibu littafin su na biyu inda za ka samu wannan addu'ar bakar addu'ar da suke yi fi bayani ma'anan nasib wanda yake bayanin ma'anan wane ne waɗanne ne nasibawa shafi na menene na 254 wa Wakala aizan ya sake cewa wa mukhalifihi masu saba mana humul ladina lam ya'khudhu bi ahkamihi sune wanda ba su aiki da hukunce hukuncen shehunan shi'a wa lam ya'taqidu imamatahu wa ismatahu wanda ba su yadda da wato cewa sayyidina ali shine imam kuma ma'asumi ne wanda baya sabo bal ja'aluhu min sa'iril khulafa sai suka sanya shi cikin wai sauran khalifofi ba muka ce shi kadai ne kwaya daya tilo magajin annabi babu wani sallallahu alaihi wasallam amma sai suka sanya shi suka yi including din shi cikin waɗansu wai shine na ƙarshen ma su sauran ba number one da two da three to in kaji sun ce mukhalifun su ne kawai waɗannan da suka yi imani da khalifancin abubakar sai umar sai uh, Uthman ka duba littafin shi ash shahabu thaqib shafi na 228 wa qala aidan ya sake cewa shi ibnu baba wai ummi din nan yace wala yajuzu li ahadin min ahlil iman baya halatta ga ɗaya daga cikin masu imani su masu imani a wajen su su hmm. an ghassila mukhalifan ya wanke mai saba masa idan ya mutu bi ma'ana baya halatta ga ɗan shi'a ya wanke ahlus sunna mukhalifan lil haqqi wanda ya saba gaskiya ya bijire mata fil wilayati wajen nuna wato kauna da gabatar da sayyidina ali sama da saura wala yusalli alaihi kuma bai halatta ya masa sallan jana'iza ba illa an tad'uhu daruratun sai dai in wata lalura ce ta kama inda za a yi tukiya kenan ko yawwa kamar yaya kamar kada idan su ne minority ɗan kaɗan ne yana cikin anguwan eh, yana sana'a yana haya a gidan wani ahlus sunna ko kuma yana aiki a ƙarƙashin wani ahlus sunna eh, yana ɗan samun abinci ko menene baya ba baya so yayi exposing kansa a gane cewa shi ɗan shi'a ne to sai ya je ya masa sallan kawai ya halarci wajen a wanke idan aka ce malam bismillah wanke mana ya ce to shi kenan ya wanke ayi yi sallan tare da shi a matsayin tukiya saboda kar a gano shi a cutar da eh, shi ko a kore shi wajen aiki ina fata an gane ko amma fa da yake waɗannan addu'a a sirrance ake yi su kan dole zai yi su dole zai yi su tunda addu'an sallan gawa ba a bayyane ake yi ba illa an tad'uhu barura sai dai idan lalura ce ta kama ila zalika min jihati tuqiyya sai yayi abu a ta hanyar taqiyanci fa yughassiluhu taghsila ahli al-khilaf idan yazo wanke shi din ma ya mai irin wankan da ake wa wanda ba dan akidan su ba yawa domin in dan shi'a ne nasu to wankan shi daban idan kuma ahlus sunna ne kuma aka ce su yi ba ba sa so a bayyana su gudu za su yi ta hanyar taƙiya to shi wani wanka daban za su mai ba iri wanda aka sani wala ya turku ma'ahu jaridatan ba zai karya bar wani abu a tare da shi wa idha salla alaihi idan kuma har ta kama zai yi sallan jana'iza wa ahlu sunna to la'anahu fi salatihi ya rika la'antan shi a cikin sallan da yake masa din walam yad'u lahu fiha kada ya masa addu'an alkhairi a ciki ina fata an gane ko ku duba footnote na shida can al-muqni'a shafi na 85 lil mufid babu talqin al-muhtadar tahzibul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na 225 225 babu talqin muhtadar wancan kuma inda yace wala yajuzu li ahadin min ahli iman ku duba footnote na biyar kun wajen ko <coughs> almuradu bi ahalil iman wanda suke nufi da mumunai baya halatta ga mumunai inda shiyuhi shi'ati manufansu da wannan kalma su shehunan shi'a kama kana muhaddithuhum yusuf al-bahrani kamar yadda wani hamshakin malamin su mai mai abin nan wanda yake ruwaito musu hadisai yusuf al-bahrani yace al-imanu alladhi huwa ibaratun an ma'rifati al-imami wal qawli bihi kawai dama shi definition na imani a wajen su mu a wajen ahlus sunna al-imanu shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi kai imani da Allah da manzanninsa da littattafansa da mala'ikunsa da ranar tashin kiyama da kuma imani da kaddara alkhairi ko me ko shari duk da su kuma imani a wajen yan shi'a ka yadda da imam kuma ka yi aiki da maganganunsa finished shine al'imanu uh, huwa ma'arifatul imam shine ka san waye imam ɗinka na zamaninka sannan na biyu walƙaulu bihi kawai ka rika ɗaukan maganganunsa ka rika bin fatawoyinsa to kaga kai da baka yi imani da wani imam na shi'a ba kuma baka daukan maganganunsa to kai ba ahalul imani bane ina fata an gane ko wannan shine so a wajen su da kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu allazina amanu bil imam wa amilu bi aqwalihi kawai sune allazina amanu Ina fata an gane to alhamdulillahi da yake ita aljannan dai ba a hannun wani dan adam take ba a hannun Allah ne subhanahu wataala haka nan ma wutan nan ba a hannun dan adam yake ba da wani ne da tuntuni ya sako jahannama tuntuni la tallahi da ba zai jira ayi kiyama ba tuntuni zai sako jahannama yake duk a tafi amma a hannun Allah ne subhanahu wataala in kai ayyukan wutan kai ayyukan wutan shekara goma ka daga hannu Allah ka yafe mun na tuba kai abin hai Allah ce na yafe amma da dan adam ne sako maka ita zai walla ba zai taba baka chance ka tuba ba wallahi Allah abin ya rufa mana asiri to mun gode da yake komai a hannun Allah Allah ubangiji ya samu dace so abu na hudu game da aƙidansu ga ahalus sunna yadda suka ɗauki sunna annahum auladu zina annahum auladu zina duk ahalus sunna ƴaƴan zina ne duk ahalus sunna ƴaƴan zina ne iftara shaykhuhum shaykhin su ya kirkiro wata magana wa imamu shuyukhi shi'atin da wani limamin shaihunan shi'a mai suna alkulaini ya kirkiro wata ƙarya kirkira ƙarya ya danganta ta kulaini kenan ya danganta ta ga abu ja'far sadiq limamin su na shida wa wai ya ce ya ce wa hashahu kuma atafau wal iyazu billahi bai fara ba wai wallahi ya aba hamza wai na rantse maka da Allah ya kai abu hamza wani ne yake faɗawa cikin innan nasa kulluhum auladu bagaya dukkan mutanen duniya nan ƴaƴan zina ne ƴaƴan karuwai ne ma kalashi atana banda ƴan shi'an mu banda wanda suke kan aqidan mu na shi'a apart from waɗannan duk sauran auladu zina ne wal iyazu billah ku duba wannan maganan a littafin su Arraubatu Minal kafi Arraubatu Minal kafi littafi mai wannan sunan mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da ɗari ɗaya da tara kitabun Raubati, hadisi na eh, hadisi na arba'in da eh, ɗari hudu da talatin da ɗaya hadisu nuhin alaihi salam yawmal qiyamati na biyu ku duba littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na 24 shafi na ɗaya, hadisi na bakwai a karkashin wani babi babu jawami'i ta'awili ma nazala fihim alaihi salam wa nawadiriha wa nawadiruha za a samu ana warawal ayyashi ayyashi ya ruwaito wani hadisi irin nasu an ja'far bin muhammad alaihi salam qala yace ma min mauludin babu wani da yuladu da za a haifa illa wa iblisu min al-abalisati yahduruhu bi hadrati face sai an haifi wannan ɗan a gaban iblis wato ɗaya daga cikin Iblis sai zai zo yayi attending haihuwansa ɗin lokacin da za a haife shi wato babu wani jariri da za a haifa face sai iblis yana zaune a wajen fa in alima Allahu annahu eh, sorry eh haka ne ko eh, wannan iblis singular satu sune plural iblisai sai ɗaya daga cikin iblisai ya zo ya halarci yayin da wannan matan take haihuwa sai ya zo wajen fa in alima Allahu annahu min shi'atina idan Allah ya san wannan dan da za a haifa ake haifan sa din nan dan shi'a ne to hajabahu an zalika shaytan sai Allah sai ya lullube shi yanda wannan iblis din ba zai ganshi ba balle har ya taba shi Allah sai ya sanya shamaki tsakanin shi da wannan shaytanin wa in lam yakun min shi'atina idan kuma ba dan shi'a bane Allah ya sa ya san wannan ba dan shi'a bane in ya girma ba zai taba yin imani da aqidan su ba asbata shaytanu isbi'ahu sababati fi duburihi wato wai wai he he shaydan sai Allah ya bar shaydan wai he ya sa ya tsan shi haka a duburan yaron anus din shi haka fakana ma'abunan sai ya zamanto wato mazinaci sai ya zamanto ɗan liwaɗi ina fata an gane sai ya zamanto menene ɗan liwaɗi kawai saboda shaidan ya tura yatsa a dubura tun yana abin nan to idan ya girma ya zamanto banda aikin liwaɗi da abin nan ba abin da ya sani fa in imra'atan idan kuma wannan dan jaririn da za a haifa mace ce azbata fi farjiha sai she sai abun nan sai shedani sai ya sanya yatsan shi akan al'auranta haka fakanat fajira in ta girma ba abinda ta sani banda zinace zinace da fajirci to so based on wannan ne suka ci duk wani wanda ba dan shi'a ba kenan daga dan liwadi ne sai dan me dan zina tun asalin haihuwansa in ji su kenan wannan maganar ka duba littafin su mai suna me footnote na biyu tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da hudu suratun ra'adi akwai biharul anwari mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya babul bada'i wan nasi ko ta albada'u wan nas. na biyar cikin aƙidun da suka ɗauki ahlus sunna annahum qiradatun wa khanazirun yan ahlu sunna birrai ne kuma aladu ne ta inda za ku gano lalle origin din shi'a yahudanci ne saboda su ne Allah ya ce waje alamin humul qiradata wal khanazira ko a cikin qur'ani Allah ya ya mai da su birrai da aladu a cikin qur'ani idan ka je suratul ina jin al'an'am to su man suka ce duk wani ahlu sunna mai bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam birrai ne kuma aladu ne su <clears throat> so ahlu sunna aladu ne birrai ne a wajen yan shi'a wannan ku duba footnote na uku za ku gani biharul anwar littafi na 27 mujalladi shafi na 30 a ƙarƙashin wani babi babu annahum yaqdiruna ala ihya'il mauta a ƙarƙashin babin da yake nuna cewa su din nan shehunan shi'a suna da iko wajen tada matattu bayan mutuwa wa ibra'il akmahi wal abrasi da warkar da guragu da kutare wa jami'i mu'jizatil anbiya'i da dukkan mu'jizozin annaba maso ma suna da su ina fata an gane a ƙarƙashin shi za zaka ga wannan na shida daga cikin aƙidansu game da ahli sunna wujubi qatli ahli sunna wajibi ne kashe ahli sunna wa iqtiyaluhum da assassinating nasu eh, da musu kisan gilla assassination wajibi ne wannan a aƙidansu wujubu qatli ahli sunna wajibi ne kashe ahli sunna واغتيالهم da musu kisan gilla assassination iftarau game da wannan maganar sun kirkiro wata hujja da za ta yi supporting wannan maganar ta karfafa ta an ibni farqat daga ibnu farqat ƙala wai ya ce qultu li abi abdullahi nazo na tambayi abu abdullahi shine al-husain ma taqulu fi qatlin nasibi akramakallahu me ka gani me zaka ce game da kashe ahlus sunna qala halalud dami dama jinin su halal ne dama jinin su halal ne lakinni attaki alayka fa in qadarta an taqliba alayka alayhi ha'itan sai dai lakinni attaki alayka wato sai dai abinda nake fada ina ji maka tsoro fa in idan ka samu iko an takliba alaihi ha'itan wato ka rufta wani gini a kansa aw tughriqahu fi ma'in ko kuma in yana kusa da ruwa ko teku ko rijiya ka zo ka tura shi ya fada a ciki likai la yushida bihi alayka domin kada a kama ka to alkai kai kawai shine kisan gilla din ai ka zowa mutum a bazata ba a rashin sani ba yace ina jin tsoro kar ka fito baro baro ka fallasa a gano ka amma idan akwai inda za ka laɓe ka tura shi kai masa kisan gilla ba tare da <clears throat> ya ba da shaida a kanka ba faf'al ka aikata at any time kai opportunity ya samu kawai kawai is okay go ahead kawai gama da shi husaini wai ya bada wannan fata in ji su fa kasan kuma haihata haihata ne ku duba footnote na nawa ilalu shara'i littafinsu mai suna ilalu shara'i mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da tamanin da hudu da ɗari zuwa ɗari biyar da tamanin da biyar babi na ɗari uku da tamanin da biyar a ƙarƙashin nawadirul ila ku duba littafi na biyu wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari biyar da sittin da takwas zuwa ɗari biyar da sittin da tara babu katli man sabba aliyan wato babin da yake halatta kashe wanda ya zagi sayidina ali au ghairihi min al'a'immati ko wani sayidina ali cikin limaman shi'a wa mutlikin nawasibi ma al'am da kuma wanda yake halarcin kashe wato ahalu sunna idan akwai wato amincewa in kashe shi din ba zai kawo maka bala'i ko fitina ba babin da yake ce ya halatta ka kashe shi in kashe shi ka aminta da kashe ahalu sunan ba abin da zai taso maka go ahead Ku duba littafi na biyu yanzu a alu suna na zagin sayidina ali a'a amma ai a wajen su ba zagi da kaskanci irin kace shine na hudu shine ai zagi ba kace shine farko ba direct bayan mutuwan manzon Allah sallallahu da bai kamata kace sayidina Umar sayidina Ali ne khalifa farko sai Umar sai Usman ba ba zagi da cin mutunci da ya dace da da yafi wannan kace shine na hudu waɗancan ne na farko ku duba littafinsu na biyu mai suna biharul anwar volume 27 shafi na 231 babu zammi muhtibihim wa annahu kafirun halamuddan wato babin da yake wato e, sukan mai zagin sayidina makiyinsu wa annahu kafirun cewa shi ma kafiri ne duk makiyin limaman nan kafiri ne halalud dami wanda jininsa kuma ya halatta Wasawabun la'ani ala da irin dimbin ladan da ake samu wajen la'antan maƙiyan sayidina ali sunan babin kenan fa ku duba littafi na uku mai suna alhada'iqun nazira mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari ɗaya da hamsin da shida fi annal mukhalifa laysa musliman duk wanda baya aqidan su na shi'a ba musulmi bane alal haqiqati bisa gaskiya da hakika ba musulmi bane duk wanda baya shi'a wa qad nushira fi jaridati sharq al-awsat akwai wata jarida da ake kiranta middle east paper middle east sharq al-awsat Su an taba watso wannan aqida an taba rubuta ta wannan jarida ta middle east ta saudiya ta taba abin nan fil adadi abin eh, volume da 6865 volume yawmul ahad wanda ta fito a ranar lahadi sha uku ga watan biyar na shekara ta 1418 jarida wannan jaridan ta taɓa yada wannan maganan su ɗin ta taɓa ɗauka khabaru talawuthi وإرادة دولة الإمارات العربية من الفسق الإيراني بمادة أفلا أفلانو أفلانو كيسين أفلانو كيسين السرطانية sunan wannan jaridan da abin da ke nan sun taɓa ruwaito wannan ɗin wa qala shaykhuhum al-bahrani yusuf al-bahrani su bahrani shi kuma yace al zahiru gaskiya ta zahiri bal asarihu gaskiya ta karara ta bayyane min al-akhbari na labaru da aka ruwaito listifadati had saboda ma yawan su wa takathuri da hawhawan su da yawan labaru da hadisai da aka ruwaito sun zartar da bi al mukhalifi duk wanda ba dan shi'a ba kafiri ne wa nasbihi wa shirkihi wa halli malihi wa damihi saboda haka ya zanto mai bauta gumaka mushriki ne kuma wa halli malihi jinin shi dukiyar shi ta halatta wa damihi da dukiyansa da jininsa saboda haka a wajen su jinin ahlus sunna halal ne dukiyan ahlus sunna ma halal ne duk inda ka same ta ka ɗiba ganima ne kawai duk inda ka same ta ka ɗiba ka kore shi in gida ne a kwace a fidda shi ganima mai kawo. ku duba footnote na biyar alhada'iqun nazira shafi na mujalladi na goma shafi na ɗari uku da sittin assalatu alal mu'mini babin da yake cewa halartin yin sallan jana'iza ga mumini dan shi'a kenan dunal khariji banda yan waje to kaji wani abin nan kuma yan waje su ahalul baiti ne wanda kuma ba ahalul baiti shi dan waje ne wa qala aidan wannan mutumin yusuf al-baharani ya ci gaba da cewa wa hina idhin a wannan yanayin fa bi mujibi ma dallat Alayhi al-akhbar saboda wajabcin hadisansu da suka nuna wa sarraha bihi ula'ikal ulama'ul abrar da iri yadda malamansu tsarkakakku suka yi bayani lau amkana li ahadin da zai yi ga wani ɗan shi'a ikhtiyala shay'in min nafsi ha'ula'i da zai yi ga ɗan shi'a ya faki wani ahlus sunna ya masa kisan gilla to wa amwaluhum min ghairi istilzamihi li dararin alaihi aw ahadi ikhwanihi jaza lahu fima bainahu wa la idan ya ga lallai da su da ɗan shi'a zai samu ya faki ahlu sunna ta wajen yi masa kisan gilla kau da shi ko kuma ya faki ya san yadda zai ya kwace dukiyar shi ya mallaka min ghairi istilzamihi li dararin alaihi ba tare da wata cuta ta same shi ba da in zai iya wannan abun successfully ya tsira ina fata an gane ko wato abin da yake faɗa <clears throat> idan ɗan shi'a ya ga yanayi ya masa yadda zai iya kauda ran mu ahalus sunna ya sace dukiyan shi ya kwace ta ba tare da ya cutu ba ko ya jawo ma yan uwansa yan shi'a cuta cutarwa to jaza lahu kawai ya halatta ya yi fi ma bainahu wa bainallah wannan tsakanin shi ne kuma da Allah ya yi babban hidima amma idan ya ga wajen kawar da shi din nan kashe shi din nan yi masa kisan gilla ko wajen kwace dukiyan shi din nan abun zai zamanto masa consequence din zai zamanto masa cuta gare shi ko ya janyo wa ƴan uwansa shi a cuta to ya bari ya bari amma in ya ga zai abun successfully ba tare da shi ya cutu ba ko ya janyo wa ƴan uwan shi bala'i ba to ya halatta wannan tsakanin shi da Allah ne ya je kawai go ahead halal ne kawai ina fata an gane ko ku duba footnote na farko ash-shihabu thaqib littafin su mai suna ash-shihabu thaqib mujalladi shafi na 266 zuwa 267 bal wa aujabu kai suka ce kai sun ma wajabta qatlal asafiri kashe dukkan kanari al asafiru jam'u usfur wa akluha sun wajabta ma kashe kanari wa akluha da cin namansu su li'annaha fi i'tiqadi shuyukh shi'a tuhibbu ahli sunnah na fata an gane waɗansu tsuntsaye ne kanari wanda ake sa su a keji to suka ce kai ya waje baɗan shi a duk inda ya ga kanari ya kashe shi saboda a aƙidansu tsuntsu kanari masoyin ahalus sunna ne shi ma ai including nashi wajen kisan kawai kana wuce ka ga kanari kawai ka kashe shi kawai suna da aƙidan cewa ai kanari kanari ahalus sunna suna son mu ba yanzu musulmi ai in ya ga tsaka yana kashe ta ko in muka ga tsaka da ka ga tsaka kana kashe ta ai mun san tana ta ba da bada contribution guduma wajen rura wutan nan da aka kona annabi Ibrahim da ita shi yasa ba a so ka barta a gida idan mutum yana barin kendir ko lamp fitila ba irin wannan mai globe din ba to suna suna ba da gudunma waɗannan tsakan sosai wajen hurata da rurata ta kama gobara yana daga cikin cutarwansu da illolinsu yawunsu guba ne in sun tsoma abu a baki bakinsu a cikin ruwa ko suka mutu a suka fada guba ne mutum yanzu zai mutu in suka abin duk haka za ta fara akwai wanda da na san shi a kano mutumin doguwa dogwacen wajen ririwai wajen ƙarshen falgore da eh, ɗan lahaji ɗin nan ɗan lahaji ana kiran shi jibrin a lokacin eh, ma'aikacin banki ina jin ya ɗan ci abinci ya kwanta ne ko iri yawon bacci nan da ya zuba mai anan wata tsaka ta gangaro tana ɗan bi tana ɗan lasa ai wajen da ya tashi gaba ɗaya nan ɗin kai ka ce ruwan zafi ne aka zuba masa eh, muka ce jibrin a rika rufe kai da Allah to kaga guba ce ita to ai kaga mu a aƙidance da mun ganta menene ake mata to su ma suna da aƙida an dasa musu da sun ga kanari su kashe shi yana da alaka da ahlus sunna yana yana yana son ahlus sunna amma sai dai ku ji dabara wa in ka kashe ka ci eh mana, wa aujabu qatl al asafiri wa akliha kaga ai akwai hijima ana <laughs> kai Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, fi i'tiqadihim li'annaha fi i'tiqadi shuyukh shi'ati domin a aqidan shehunan shi'a kanari tuhibbul tuhibbu ahla sunnah wa qala ayatuhumul jazairi ga ma nassin maganan wani shehin su da ya faɗa mai suna aljazairi ruya an ruwaito hadisai irin nasu da 'yan shi'a cewa annal usfura sun lura lalle kanari yuhibbu fulanan wa fulanan yana son wane nan da wane nan su yake nan. mutum biyun nan abubakar da umar wa huwa sunniyun saboda haka shi kanarin nan ahlus sunna ne fayanbaji katluhu shi ma ya dace a kashe shi bi kulli wajhin ta kowace fuska kai karo da kadari ka bige shi wa idamuhu kawai da zartar masa da hukuncin kisa amma wa akluhu eh wa akluhu eh sai a ci kuma sai a ci kare naman kanari duka yayi ki Allah na tuba eh in bige kanari in kashe shi gara da sun ce kashe shi kila akwai lada amma dan buga don in ci sai yau kaza mana yayi ɗari a talatin ɗin kanari kaza fata an gane ko wannan maganar da suka faɗa shi a ayatu shehin su aljazairi din nan ku duba footnote na biyu a cikin littafinsu su da yake cewa mai suna al nu'umaniya al'anwaru nu'umaniya volume 2 page 308 jalladi na biyu safi na 308 na bakwai daga cikin aƙidan su ‘yan shi'a game da ahlus sunna wujubu sariqati amwali ahli sunna wajibi ne sace dukiyan ahli sunna duk inda ka gamu da ita wajibi ne ma wajibi ne shi yasa suka hada kai da su Iran da su America suka yi conquering Iran aka cire saddan suka kwaci dukiyoyin nan gaba ɗaya suka mamaye rijiyoyin mai suka zo Lebanon yanzu ana nan Siriya ma ana so a hada duk wani inda dai abin nan resources na ahlu sunna yake ko shagunan su komin wajibi ne mafa yanda ka san sallah wajiba ce in baka yi ba a maka uku ba to haka nan sace dukiyan ahlus sunna a wajen su wajibi ne ina hujja min alkitabi wa sunnati ne a iftarau kirkira ne dama to sun kirkiro hujja wai khuz malan nasibi haythu ma wajabtahu khuz malan nasibi haythu ma wajabtahu Eh, ka ɗauki dukiyar ahlus sunna a duk inda ka same ta fa ilaina al-khumus amma mu malaman ku ba mu 1 over 5 eh mu ne da khumusi ina ba ta an gane ko mu ne da khumusi duk inda ka samu ka ka mana khumusi ku duba footnote na uku tahdhibul ahkam تعذيب ahkam littafin su mai suna مجلدين ahkam mujalladi na hudu shafi na ɗari takwas da arba'in da tara kitabu zakat so an sanya shi ma wannan kwacen ma a onda kitabu zakati ne babul eh, a karkashin babin humusi wal gana'im da yadda ake raba ganima ai dukiya alu suna ganima ne so an ciyo ta ne ko to sai a bada 1 1 5 eh ga malaman su shehunai ku duba tafsirul burhan mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ashirin da shida a ƙarƙashin suratul anfal nan ne aka yi bayanin ganima ku duba littafi na uku wasa'ilu shi'ati mujalladi na nawa goma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da shida da ɗari hudu da talatin da bakwai babu hukmi malin nasu bi a karkashin babin da yake bayanin hukuncin dukiyan ahlu sunna wa mar'atihi da matansa matansu wa damihi da da, da jininsu littafi na hudu al'anwaru rahmaniya al'anwarur nu'umaniya kai al'anwarur nu'umaniya mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da takwas, zulmatu halikatin fi bayani ahwali sufiyati wan nawasib Yace wato zulmatu halikatin fi bayani ahwal littafi yana bayani ahwalin yan sufiya da annasibawa ina fata an gane akwai kes rigima sosai tsakaninsu da sufiya su ma ba abin nan bane a wajensu sam ba su ba abin nan haihata haihata ba shiri tsakani waftarau suka sake kirkiro wata hujja suka ce malun nasibi dukiyan wanda ba ɗan shi'a ba masu imani da abubakar da umar wa kullu shay'in yamlikuhu da duk abin da ya mallaka a doron ƙasan nan halalun laka halal ne a gare ka ya kai ɗan shi'a illa ra'atahu banda ma sai dai matan shi sai dai matansu domin su kuma nan mushrikai ne najasa ne bai kamata ma ka kusance su ba fa inna nikaha ahli shirki ja'izun wannan an halatta amma ba wajibi bane shi ina fata an gane ko su ka san ai najasa ne suka ce tun a can bayan mun karanta ko ba haka ba wala tankihul mushrikati wannan maganar da suka yi a nan ku duba footnote na hudu tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na 1540 kitabul makasibi littafin wato nemo wato littafin sana'a da nemo dukiya al makasib wasailu shi'ati littafi na biyu littafin su mai suna wasailu shi'a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai babu hukmi malin nasibi wa mra'atihi wa dami hukuncin wato dukiyan abin nan ahlus sunnah sai na takwas wujubu ikhtilafi ma'ahu wajibi ne kullun ka rika saba musu duk inda dan ahlus sunna yake kai dan shi aka zama to opposite din shi a inda yace yes kai ka tsaya a me no abinda yace wannan halal ne kai ka tsaya shine menene a wajenka haram abinda yace haram ne kai ka koma ka ce shine me halal kullum ka rika opposing nashi don girman Allah ba fa ganin wannan yahudanci ne zalla da yi manzo Allah ce khaliful yahud ya umurci musulmi ce ku rika saƙa ma yahudawa suna barin gashin baki ba sa son gemu ko ku bar gemu ku aske me gashin bakin suna yin azumin ashura daya ku ku saƙa musu ku yi nawa tasu'a da ashura suna hutun lahadi da asabar wai Allah ya huta mu kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa zarul bai'a inda Allah ya ce mu kulle shaguna mu kulle wajen sana'a lokacin da imam ya hau minbari nan ne ake kiran sallah na biyu amma Allah ce fa idza qudiyatis salatu idan aka idar da sallah me yace fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku bazama a doron kasa kowa ya je wajen sana'ar sai nemi falalan Allah kar ka zo iyalanka su takura ba abinci ran juma'a ka dora Allah Allah ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku bazama ku ne ku nemi falalan Allah subhanahu wa ta'ala. komai namu annabi ce khaliful yahud khaliful yahud ba kwa ganin alaman komai nasu su ce a ahlus sunna ba ba kwa ganin ahlus sunna fa mabin annabi sau da kafa kenan a ba indirect bane tunda ka ce a mana mu ma mun ce a muku duk mutum idan yana lura zai ga sifofin yahuda ne kawai da aqidar su ke bayyana a cikin shi'anci iftara saduquhum akwai wani saduq cikin masu raito hadisan su an ali an ibnu asbatin wa ya zo ya tambaye ce qultu lahu ya zo ya tambaye ce ani ar-rida ya tambaye muhammadu rida hadatha al-amru mina min amri akramaka Allah akoni wani al'amari da ya faru da ni dan shi a naje gun shehin shi neman menene fatawa la ajidu buddan min ma'arifati kuma dole ne sai na je inda za a warware mu bi ma'ana abin da yake nufi kan kallahu idan wani al'amari ya taso mun wata damuwa ta taso mun kuma dole ina bukatan wani ya warware mun ita ina bukatan dole wani ya bani fatawa akan al'amari na dinnan walaysa fil baladi allazi ana fihi ahadun sannan a garin da nike inan babu wani daga cikin shaihunanku shaihunanmu irinku da zan tambaya sai waɗancan sai waɗancan suwaye very good to akar la ya zai yi in that case wani al'amari ne ta samu dole in buƙaci mai fata wanda zai bani fatawa sannan a garin da nake kasan da nake babu limaman shi'a a wajen wani kuma dole ina da bukatan yi fatawa babu wani astaftihi min mawalika babu masoyanku a wajen wanda zan nemi fatawan akal akal makalla ya za a yi kenan kala yace fa kala sai ce iti faqihal balad ya ce ka je gun babban malamin wannan garin kawai karka damu ko ma waye ne tunda babu dan shi abi ma'ana malamin sunna ne kenan fa idza kana dalika fastaftihi fi amrika idan har ka matsu dole he ka nemo fatawar an warware maka matsalan to ka je gun malamin da ka samu na wannan garin ko da ba mu bane ko da ahlus sunna ne amma fata wanda ya baka in duka to ka kai aiki da opposite dinta shine daidai kawai hmm. kace akramakallahu wallahi mushen jaki na samu zan iya chama zan iya cin nama yace haram ne to ka ci shi me yace maka to kai ka ci halal ne in kuma yace halal ne to ka karkaci kawai kai dai ka ji ina zai dosa sai kai opposite din shi kawai fastaftihi fi amrika je ka ka nemi fatawanci game da al'amuranka fa idza aftaka bi shay'in idan ya baka fatawa game da wani abu fa khuz bi khilafihi kai ka je kai aiki da sabanin sa fa innal haqqa fihi gaskiya yana cikin sabanin fatawan da ya baka haka za ka mu'amalance su ina fata an gane ko aka makallahu yanzu idan na diro daga gidan saman nan da ka zan mutu ya ce a ah, kada ka kuskura haramun ne to ka diro a ah, to <laughs> tun da zabanin zabanin haka zan yi ina fata an gane ko akramakallahu barawo ne ya shigo mun zai kwace kuɗin da menene yace a kakka bashi ka bige shi yace to ka dauki sabani haka ka me bar mai akramakallahu yanzu eh, idan dare yayi misali zan iya kulle geddi na un dogara ga Allah yace eh ka kulle geddin ka ka dogara ga Allah a wajen shi sabani wannan shine me ka bashi a abude Allah rufa asiri akramakallah shan giya fa ce ah, haramun ne Allah ya je ka sha in dai ahlus sunna ne yace maka haramun wa abu je dauke shi halal in yace maka halal kuma dauke shi a me haram akramakallah ya dace in je club naji ana wani kida sha ah, bai dace musulmi ka je ka sha shi shine sabanin fatawan Allah rufa mana asiri wannan maganar ku duba footnote na biyar can ilalu shara'i wal lafzi lahu mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da goma sha e, tara babi na ɗari uku da goma sha biyar al'illatul lati min ajaliha dalilan da suka sa dole kawai a ɗauki saɓanin fatawan ahlus sunna na biyu ku duba littafi mai suna tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da da ɗari tamanin daidai kitabul qadaya wal ahkam littafin da yake magana akan wato hukunce hukunce da kuma abinda al'amura da suka jibinci haka babu ziyadati fil qadaya wal ahkam littafi na uku wasailu shi'ati mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari uku da sittin باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيف العمل بها وينظر أسامكما هر إلى وتا رسالة رسالة إتاتي دم بوكلت هكا دم كرمي هكا وندا باي كاي متسين فولوم با شيني رسالة التعادل والترجيح مجلدنا أشافي ندري ديدا سبعين ديدا لآيتهم الخميني نا خميني wanda ya wallafa annashir wanda suka yi publishing din wannan yar littafin tanzim wa nashri atharil khumaini ba'a ta farko ta shekara ta 1417 waftarau sun kirkiri ƙarya suka danganta ala as-sadiq wai annahu qala wai as-sadiq ga abin da yace wa hashahu alhalin atafau bai fada ba har ga Allah yace idza warada alaikum hadithani mukhtalifani idan hadisai biyu labaru biyu suka zo muku masu saba wa juna wannan yana cewa eh wannan yana cewa a'a fa a'riduhuma ala kitabillah ku je ku auna su da littafin Allah sai ka ce da gaske littafin da aka ce akwai ƙari akwai ragi an jirkita ai menene yace ki fa ma wafaqa kitaballah abinda ya dace da littafin Allah fa khuzuhu ku yi riko da shi wa ma khalafa kitaballahi farudduhu abun da ya saba littafin Allah ku yi watsi da shi fa in lam tajiduhu ma fi kitabillah idan ba ku samu wannan hukunci a littafin Allah ba fa a'riduhu ma ala akhbaril ama ku auna su da maganan ahlu sunna fama wafaqa akhbarahu akhbarahum fakhuzuhu abinda kuka ga yayi daidai da maganan ahlu sunna ku yi riko da shi wa ma khalafa akhbarahum abun da ya saba labarin su fa khuzuhu nan ma ku yi riko da shi okay fa ma wafaqa akhbarahum fadharuhu ko yawa in kun ga abin maganan wannan maganan da ta zo muku mai sabani kuka auna su da magana ahlu sunna kuka ga wanda ya daidai da maganan ahlu sunna da abinda ahlu sunna suke kai ku fita harkan shi wanda kuga ya saba wa maganan ahlu sunna shine me Shi ne daidai a wajensu eh ina fata an gane ko to sai na na ƙarshe na tara daga cikin akidunsu game da ahlu sunna al-ijma'u sun yi ijma'i ala wujubi la'ani ahli sunnati wato wajibi ne la'antan ahlu sunna duk lokacin da ka zo wiridi ko ni lazimi ka ware lokaci na la'antansu wa annahu min ajallil ibadat wato yana daga cikin manya-manyan ibada lazimi wuridi wanda ke kawo lada mai girma a wajen Allah ina fata an gane ko so gobe za mu tashi a nan ɗin kawai za mu tashi a tara kar mu tsawaita na? ok ok to alhamdulillah da kasir ba zai ɗauka ba in yi mala yusuf duke mu tsaya